This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49 da kuma 60 sai kuma kilo 1,530 matsakaicin zango. Kuna kuma iya sauraron mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara da noma da dalol da kuma niya FM. sai kuma ta hanyar sadarwa intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri yau litinin 23 ga watan maris da fatar an waye gari lafiya grace alheri abdu ce daga birnin washington dc tare da jummai ali da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku a safiyar yau kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai Shugaban 'yan tawayen Houthi a ƙasar yaman ya lashe takobin cewa zai tura sojojinsa zuwa kudancin ƙasar inda shugaban ƙasar ya je ya fake. A karin farko shugaban ƙasar Tunisia ya bayyana cewa matasa uku ne suka kai hari ɗakin adana kayayyakin tarihin da ya kashe mutane 21. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce akwai yiwuwar za a kulle yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa a ƙasar Libya. a shahararren da ake a kasar morocco to kanan labaran kenan bayan labaran duniya za mu nufi jihar oyo inda kungiyoyin hausawa ke kira suka kira wani taro domin karfafa membobinsu dangane da abin da ya jibinci zaɓe mutanen mu da wanda zai tafiya in dai zai tafiya yana da kuri'a ta ni na bashi goyon ba ɗari bisa ɗari ya tafi ya kaɗa kuri'a ta wanda ya yi kuri'a nan ya tsaya nan ya kaɗa To domin guje ma hakan ne kuma aka gudanar da wani babban taro a Abuja inda wanda waɗanda suka shirya taron suke cewa. muna iya fahimta cewa an Allah da sakonnin nan sun isa domin kowa yana da damuwa akan tashin hankalin da aka yi a bayan zaben 2011 kuma duk tarukan da aka yi ana tanana ta irin waɗannan maganganun kuma mutane na nuna tir da irin wancan da kuma fatan in Allah da irin shi ba zai kara faruwa a bayan wannan zaben namu ba insha Allah. Sai kuma shirin ciki da gaskiya na Ibrahim Alfa amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum masu sauraro ga kuma labaran. 'Yan tawayen Houthi sun mamaye birnin Ta'iz da ke tsakiyar kasar yaman a kamarin rikicin kasar. 'Yan yakin sa kan Hutis waɗanda ba sa goyon bayan shugaba Abdurrabo Mansur Hadi wanda ke da goyon bayan Amurka sun kwace filin sauka jiragen saman soja daga hannun hukumomin kasar a ranar Asabar ba tare da wani wahala ba. Jiya Lahadi suka yi ta sintiri a wasu unguwannin birnin. a yayin da 'yan bindigan hutus ɗin kuma suka yi ta harbi cikin iska domin tarwatsa masu zanga-zangar nuna musu rashin amincewa. Saho'i bayan da suka kwace birnin shugaban 'yan tawaye Abdulmalik Al-Houthi, Alhouthi ya lashe takobin cewa zai tura sojojinsa zuwa kudancin kasar inda shugaban kasar ya fake. A wani jawabin da ya gabatar ta gidan talabijin na kasar ya bayyana shugaba Hadi a zaman shugaban jeka na yika na waɗanda ya ce suna ƙoƙarin shiga da salon mulkin da ake yi a libya cikin ƙasar ta yaman ya bayyana amurka da isra'ila da saudi arabia da kuma ƙasar qatar a zaman su ne ƙasashen da suke kullawa yaman ɗin maƙarƙashiya ganin yadda rikicin ƙasar ya kamari amurka ta janye dukkan ma'aikatanta a ranar asabar kwana ɗaya bayan da wasu masu harin ƙunar baƙin wake suka kashe mutane 137 a masallatai guda biyu a sana babban birnin kasar da ke hannun 'yan tawaye jiya lahadi shugaban kasar tunisia beji said el sepsi ya ce har yanzu ba a kama dan bindiga na uku da suka karkashe mutane a ɗakin adana kayayyakin tarihi na kasar ba an kashe mutum biyu daga cikin waɗanda suka kai harin amma mutum na uku ya gudu to amma shugaba el sepsi ya ce shi ma an kusa kama shi shugaban ya yi wannan furucin ne a wata hira da wani gidan talabijin na faransa ya da shi a harabar ɗakin adana kayayyakin tarihin furucin shugaban ƙasan shine na farko da jami'an ƙasar suka faɗa cewa 'yan bindiga uku ne suka kai hari ɗaya harin ɗaya da ya kashe mutane 21 ma'aikata harkokin cikin gidan tunisia ta gabatar da wani faifan bidiyo da ya nuna wasu maza guda biyu dauke da bindigogi samfurin rifle suna tafiya a cikin ɗakin adana kayayyakin tarihin a ranar asabar shugaba el ya faɗa wa wata mujallar paris mai suna ma cewa ba a ɗauki matakan tsaro a ɗakin adana kayayyakin tarihin kamar yadda ya kamata ba jami'an sun ce masu gadin da ya kamata suna tsaron wurin da majalisar wakilai da ke kusa sun je shan shayi a lokacin da aka kai harin 'yan sanda ne suka kashe maharan waɗanda aka bayyana cewa samari ne 'yan ƙasar waɗanda suka samu horo a ƙasar libya duk da mummunar gumurzun da ake a kewayen tripoli babban birnin ƙasar libya za a ƙara wa'adin shawarwarin samun zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta shirya waɗanda ake yi a ƙasar morocco da kwanaki biyu tattaunawar da ake a birnin hirat na shakatawa ta yi kusan wargajewa bayan da sojojin da suke da alaƙa da majalisar dokokin ƙasar da ke da goyon bayan ƙasa da ƙasa a birnin tobruk suka kai hari tripoli to amma a jiya lahadi jama'an majalisar ɗinkin duniya suka ce akwai yiwuwar za a cimma yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasar cikin kwana ɗaya ko kwanaki biyu shugabannin ƙasashen yammacin duniya sun ce shawarwarin da majalisar ɗinkin duniya ta shirya ita ce hanyar kawai da za a bi a kawo ƙarshen rudami a ƙasar libya inda gwamnatoci guda biyu kishiyoyi da kungiyoyin masu ɗauke da makamai suke fafata domin samun iko su kuma 'yan yakin sa kan musulmi suka sami gindin zama a saboda rudamin da aka samu a ƙasar amurka da faransa da jamus da italiya da spain da kuma birtaniya sun ce sun damu a kan yadda ake samun karuwar barazanar kungiyoyin 'yan ta'adda a ƙasar ta libya to kuna shan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc kwamandan sojojin kungiyar kawance ta NATO general philip breedlove na mayakan sama ya sake yin kira ga kasashen yammacin duniya da su yi nazarin aikawa ukraine taimakon makamai domin ita ma ta ji daɗi a saboda goyon bayan da rashi ke ci gaba da baiwa 'yan tawaye da ake yi mata a gabashin ƙasar. kasar jiya lahadi jana breadlove ya yi wannan furuci a wajen wani taro da ake yi a birnin brussels jana breadlove ya yi misali da bayanan sirrin da kungiyar neto ta samu da ya kira wato da ya kira shaidun masu tada hankali na kwararan makamai ta kan iyakar rasha da ukraine matakin da ke zama keta ƙa'idar yarjejeniyar tsagaita wuta da rasha ta taimaka aka kulla a watan fabrairu a 'yan makonnin da suka shige wasu manyan jami'an kasar jamus suka yi kashedin cewa kada a kuskura a baiwa ukraine taimakon makamai domin hakan ba zai haifar da alheri ba illa kara dagula lamura rundunar sojojin kundin balan amurka ta buƙaci a yi takatsantsan kuma a rika lura sosai rundunar ta yi wannan kiran ne bayan da ƙungiyar islamic state ta sa sunaye da adireshi da kuma hotunan manyan jami'an sojan amurka guda ɗari a shafinta na yanar gizo inda ta bugaci magoya bayanta a cikin amurka da su kashe su an baiwa iyalan sojojin kundin balar shawarar cewa su nazarci hidimomin da suke yi ta yanar gizo kuma su takaita bayanan da za su sa a yanar ta gizo ma'aikatar tsaron amurka da ake cewa pentagon kuma ta ce tana gudanar da bincike akan wannan barazana. Wata ƙungiyar da ke kiranta ƙungiyar Islamic State ta masu satar shiga shafunan yanar gizon mutane ta bayyana cewa bayanan mayakan da ta yi kokarin da ta yi ƙirarin cewa da hannunsu a hararen da ake kaiwa ake kaiwa 'yan ƙungiyar ISIS a Iraq da Syria ta samu ne daga rumbunan tattara bayanan gwamnati. Labaran duniya kenan kuka saurara. To bari mu faro takon daga birnin tarayya Abuja inda aka shirya wani taro da nufin faɗakar da al'umma dangane da nisanta kansu da abin da zai kawo tashin hankali bayan zaɓe. Sai dai taron ya tashi ya bar baya da kura kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Nasiru Adamu Ehlikaya ya haɗa mana. This is is my sister. After politics, we are still together. bayan zaben nan zamu zauna da uwar gidan Buhari Aisha ni dai ina fatar ba za a samu tashin hankali a sakamakon zaben nan ba uwar gidan shugaba Jonathan Patience ke jawabi a taron da ofishin mai bawa shugaban kasan shawari kan musulunci barista Tahir Tahir ya shirya mata musulmi don ba da tasu gudumawar ga hana yiwuwar tashin hankali bayan zabe akwai rayuwa bayan zabe kuma ai dunkulalliyar Najeriya ta fi karfin bukatun kowa tun farko ɗaya daga malaman da aka gayyata don jawabi a taron Sheikh Abubakar Sadiq Komeral bai gamsu da abin da yake ganin yunkurin amfani da malaman addini bane don cimma muradunsu siyasa musamman ma da ganin in zaman lafiya ake nema ya dace a gayyaci matar dan takarar adawa Aisha Buhari. Kazalika Sheikh Sadiq ya buƙaci Patience ta nemi sulhu da 'yan arewa kan wasu kalaman da ta furta a kamfe da suka harzuka al'ummar yankin da dama. My own interest is the betterment of the Nigerian woman. Patience dai ta zulle ba da hakuri tana mai magana cikin raha da nuna ita dai burinta mata su more kuma ya zama wajibi a yi maganar siyasa a taron. Na tari Sheikh Abubakar Sadiq da ya fice daga taron ba cikakkiyar sallama. Shin mana kai mu malaman addini ne mu zo mai magana ga mutane don a yi zaɓe lafiya babu tashi hankali. Sai ya zama daga baya na ga abu ya juya ya zama saɓanin shawarar da na bayar. Na bada shawara guda biyu saboda na ga take-taken su. Na ga an ka kawo jakunkuna da sotunan su da sauransu za a rarraba mutane. Na ce to wannan ba wurin raba shi bane ba. kuma kamata ya ce sauran matan masu neman shugabancin kasa su ma an kira su saboda ya nuna duka dai mata ake ba an tare ne don wani abu shi yasa ne magana na nace to wannan taron fa ba mu zo saboda wata siyasa ba mu zo saboda mu taimaka mu wani dan takara ba akan takarar shi mun zo ne mai magana akan zabe gaba daya kuma don Allah kada wani ya tashi mana maganan a zabo ni ta tashi ta yi na ce kuma an zagi mutanen arewa an yi maganganu wanda ba su dace ba a gare su kuma ita ta yi su kowa ya ji don Allah in ta tashi ta burge mutane ta tashi wurin nan ta ce kawai ku yi haƙuri abin nan da na yi kuskure ne wallahi za a yafe mata to kuma kamar ma ba a yi maganan ba ba ga kamar watakila masu ba da shawari ne ba a samu ba suka faɗa mata irin yanayi yanzu a magana ba da shawara don tana zaune na faɗa ba bayan ta bane ba ai a matsayin ta na siyasa sai ta amfani ma da wannan maganan nan da aka yi to ba komai da Allah duk da abin da kuka ji na an ce na ce da wani nace don da ban ce ba da Allah ku hakuri shi da da ya wuce na ce mata an wani ya jikin wannan maganan ma yi wani sai ya zabi good da yake kare taron barista Tahir Tahir ya ce shine irinsa na shida kuma ya samu karbuwa wajen al'umma muna iya fahimta cewa cewa an Allah da sakonnin nan sun isa domin kowa yana da damuwa akan tashin hankalin da aka yi a bayan zaben 2011 kuma duk tarukan da aka yi ana tanana ta irin waɗannan maganganun kuma mutane na nuna tir da irin wancan da kuma fatan in Allah da irin shi ba zai ƙara faruwa a bayan wannan zaben namu ba insha Allah. Limamin Abuja Musa Muhammad ya samu wakilci a taron daga na'ibinsa Dr. Kabir Adam sai digital imam na 'yan majalisa Nuru Khalil da uwar gidan mataimakin shugaban kasa Amina na Sambo na kan babban teburi. na ga mahalarta taron na fita rike da jaka da ke dauke da 'yan kyaututtukan riga alkalami da sauransu masu hoton dan patience jonathan nasira da malika murar amurka daga abuja najeriya ba kushi da gaba ba alheri ba ne ba kudi bi liberia irin haka inda ya kai su kudi bi congo irin haka inda ya kai haka yake sai kuma jihar oyon najeriya inda shugabannin arewacin kasar suka kira wani taro domin faɗakar da membobinsu dangane da batun zaɓe wakilin hassan umaru tambuwal ya tattauna da waɗansu shugabannin bayan taron Alhaji Ibrahim Bodinga ga takatuku kauran Mangala. Ina kira ga 'yan uwanmu nan Hausa don Allah don Annabi kowa kai ta ko ina kowa ya zanna lafiya. Kowa ya zanna ne mu lafiya lomi ga mu nan da mu da 'yan uwanmu da ɗiyanmu da kowa da kowa lafiya. Me yasa sai a yanzu kuke wannan kiran ba ku yi a can baya ba? Eh lokacin da muku suna tafiya ba yanzu ne muka gani mun ka zo gareji mun gani gaba daya Hausawa ne suke tafiya suna barin ƙasa suna koma arewa shine mai gargadi su dawo kowa ya zama ne. Ba ka ganin cewa kila suna tsoron abin da ya faru a shekarar 2011 inda aka yi tarzoma siyasa sa kila ta sake aukuwa a halin yanzu to lalle mu dai ba mu taba ganin irin wannan ugun state ba saboda kamar muka gari kowa ya zama ne musa sokoto jami'in hulɗa da jama'a na wannan kungiya mutanen mu da wanda zai tafiya in dai zai tafiya yana da kuri'a ta ni na ba shi goyon ba ɗari bisa ɗari ya ta ya kaɗa kuri'a ta wanda ya yi kuri'a nan ya tsaya na ya kaɗa to kana nufin ya ta ya kaɗa inda ya rijista kenan ko rijista insha Allah inda dai ya rijista ko bai da tunhaya kuɗi na wannan kungiyar ta ɗauki ɗawainiyar za ta tunhaye mai kuɗi ya ta ya je hukuri shari'a ta can gida inda ya yi nan in yayi nan kudu ya tsaya kudu ya jefa walillahi hamdu saboda muna son ci gaba ga najeriya sunana alhaji usman dan baba ciyaman masu sayar da albasa ya huke kallon wannan tururuwa da jama'ar arewa ke yi zuwa arewacin najeriya to muna kira ga jama'an mu don allah don annabi jama'a hausawa na wannan jihar ta agun state don allah su kwantar da hankalinsu su zauna wanda duk yake da rijista nan ta katin jefa kuri'a to ya tsaya nan ya jefa wanda yake da ita ta arewa ya je arewa amma mutane su daina tururuwa suna tafiya gida domin tunanin wata matsala can baya da aka yi zaɓuɓɓuka a najeriya ko kuma a nan jihar ogun kun ga yan arewa suna irin wannan tururuwa kamar yanzu to lalle yan arewa ba su tafiya wancan lokaci amma wannan lokacin suna ta tafiya a naka gani me yasa suke wannan tafiyar to wannan tunanin da suke yi na wani kama wata hatsaniya amma kuma insha Allahu game da wannan hatsaniya na Ogun State insha Allahu nan jihar ana zaune lafiya tsakanin mu da Yarbawa ba mu da tashin hankali malam muhammadu nasiru menene hukuncin masu barin gari domin su je wani wuri saboda siyasa ko kuma saboda za a kaɗa ƙuri'a bai halatta mutum shi bar garin da shike don tsoron zaɓe saboda mi bai halatta mutum shi tashi shi bar garin da shike shi koma wani wuri saboda komi na Allah na saboda annabi ya ce mutum bai zama mai cikakken imani ko mu jama'a abin da ka so mu kansa saboda haka duk wanda ya gudu kenan yana nihin waɗanda annan a aibanta su to saboda haka wannan rashin imani na bai halatta Hassan Umaru Tambuwal Amurka daga Abeokuta a jihar Ogun, Najeriya. Najeriya kasa ɗaya uwa ɗaya, uwa ɗaya uba ɗaya kasa ɗaya. Najeriya uwa ɗaya uba ɗaya. Haɗa yayi mu bar da bambanci a junanmu. Mu haɗa yayi mu daina fada, na addini ko na siyasa. Najeriya kasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya. To madalla haka yake har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogo nan Washington yana cewa karfe 1 da minti 16 na asuba yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na ciki da gaskiya. A makon jiya, Dr. Muhammad Hashim Gumel, masani kan na'urori masu kwakwalwa, kuma mutumin da ya kafa dandalin na na gumel.com na Hausa a kan intanet ya yi mana bayanin phishing. Wato dabarar da 'yan damfara ko 'yan sanan intanet suke amfani da ita wajen satar bayanai daga wayar mutum ko kwamfutarsa. wata babbar hanyar damfara a yanzu ita ce ta shafukan sadarwa irin su facebook da sauransu waɗanda a yau za mu tattauna a kai. Dokta mu faro da babban abu guda wanda ya kamata mutane shi ya kamata su fahimta tukunna gaba ɗaya game da facebook ɗin nan cewa duk wanda ya shiga fa cikin facebook ɗin nan yana iya rubuta duk sunan da ya ga dama yana iya ce shi namiji ne ko mace ne kuma yana iya sa duk bayanin da ya ga dama ko duk hoton da ya ga dama a duniya haka shi wannan ai shine mafi sauki a cikin shi hanyar ah, facebook kusan in bisa ɗari in za ku yi mu'amala da mutane babu gaskiya cikin abin da su gaya maka saboda sai mutum ya hankali da tsawon tunanin cewa shin da wa yake da yake magana kuma shin yana duba maganganun da suke yi ya kacewa cewa sun kasance daidai domin duk makaryaci hmm. inda duk ta kai wani lokacin sai ya faɗa abin da ba daidai ba in za ka duba baya gaba za ga abin nan ba gaskiya cikin sa ba hmm, haka sai dai kai ma inda idan ka rufe mutanen mu hmm. gida yanzu kaga akwai yara matasa wanda ba abin da suka damfara ga irin wannan su damfara mm. ba damfara ba san abin da ake ciki akwai ba to mm. haka manyan mutane kuma wanda suke shiga wannan domin su aikata neman business neman aiki neman sauransu to dole ne mutane saboda sun yi hankalin abin da suka zuba a cikin wannan wannan profile ɗinsu. Kasan kasan doktor kwanakin baya akwai wata yarinya da wasu suka sa a Najeriya a Lagos nake tsammani suka sa sunan karya suka yaudare ta har ta je karshen ta dai kashe ta suka yi gaskiya a nan ma ai yana kasance haka da dama yau na ana samun wannan mace na hanyar facebook hmm. in ka lura fbi da da wannan yan sandan duniya ai kullu jinnin ba shi facebook ya kasance musu nan ne ma gurin neman masu laifi hmm, haka to kashi shi dole kai hankali ta yanda ka ba da abubuwa a kanka shi yasa nake son gargadi mutanen mu shirin ba da irin gaskiyar inda kake da abubuwan ka hatsari ne a cikin intanet wato mutum ya bayyana wato bayani game da shi haka wato mummunan hatsari ne mummunan hatsari ne hmm. saboda kaga daga nan har in kofar gidan ka za a yi a same ka hmm, haka inda kake za a neme ka a same ka tana saboda haka yi hankali da bada adireshi a yi hankali da bada cikakken bayani wanda za a fahimce ka hmm. ai hankali da ba da wasu labarai wanda suka shafe ka suka shafi wani wanda in aka bincika za a samu ka. Doktor batun damfara akwai bayanai da za ka mana a gurguje da yake ba wai tsayin fili muke da shi ba amma kafin ka mana bayanin nan ina so jama'a su fahimci wani abu kwanakin baya ka ta facebook din nan akwai wanda ya aiko min da wasiƙa cewa yana bincike cewa shi daga indiya ne shi malamin duba ne boka ne akwai waɗanda za su tuntuɓe ni cikin 'yan kwanakin nan suna neman taimako in taimaka musu zan samu kuɗi mai ɗimbin yawa daga baya sai aka aiko da aka sake aiko min da wata wasiƙa cewa akwai wani taro za a yi a jihar ogun ga wakilin su nan in tuntuɓe shi kowa zai samu dala miliyan kaza da irin waɗannan abubuwa to dama tun farko kafin wannan mutumin da ya ce shi daga indiya yake na bincika sai na gano cewa ya ce daga inda yake amma binciken da na gudanar saboda akwai hanyoyi da dama da mutum zai bincike sai na gano cewa dan najeriya ne ko za ka mana bayanin waɗannan abubuwa irin damfara akwai damfara kamar yadda muka yi bayanin damfara akan hanyar intanet na kwanakin baya hmm. to su ma hanyar facebook twitter da sauransu akwai damfara hmm. akwai wasu guda hudu da zan baya a gurguje daga baya ma cikakken bayanin su hmm. na farko shine za a ce maka an ba ka abubuwa na kyauta ka ci kyautar ipad ko ka ci kyautar laptop amma abin da ake so ka danna wannan guri a kai inda za ka karɓi abin nan. Kyauta. Wannan wannan abin da aka ce ka danna ƙarya ne kana dannawa shi kenan za su maka wannan program da ake kira virus. Hmm. Ko a cikin kwamfutar ka wanda daga nan kuma duk inda ka shiga duk wannan lambobi da ka sa duk wani takarda asiri da hannun bakin ka za a gani. kuma na biyu hmm. shine akwai abin da ake kira battle video hmm. shi battle video shine akwai kasan mutane shahararrun mutane wanda yake suka da aka yi video din su a ce ka zo ka je ka duba a gani da sauransu hmm. to wannan ma in kai kilikin hakika zaka samu problem zaka samu mushkila ta wannan mutane sai kuma custom profile shine za ce maka a ah, ka zo za mu nuna maka yadda zaka gyara profile ɗinka mu sa ka bakin baya da sauransu yadda kowa a zai sha'awa kaza kaza to wannan ma duk ana janyo ka ne ana maka irin ah, ana zuba kaza ne abin tsaba domin a kai ta kame ta haka haka kuma akwai abin da ake kira who be you your proper shin waye ya duba ya duba bayanin ka to wani abubuwa ma duk gaba da irin su ne wannan laɗin da ake baka kada ka kuskura ka danna idan ka danna hakika ka shiga cikin wani muskila za ka sa wa kanka virus kuma yanzu sai ne najeriya da yake muna amfani da telephone mai kwakwalwa mai mm, kwakwalwa smartphone kaga ita ma kamar computer ce mm. kana yin e-wallet a Najeriya muna yin e-wallet hmm. muna yin wasu daga cikin mu suna amfani da wayarsu sai ka cikin bankunan su hmm. to wannan abin da sa maka cikin cell phone ɗinka zai iya kasance iya ganin lambar lambar account ɗinka lambar password ɗinka ke duk da abubuwan da kake yi amfani na kai bankin bankinka za su iya gani kuma duk abin da ke cikin kwamfuta ko wayar mutuma za su iya gani hotuna bidiyo lambobin mutane sunayensu mutanen da ka kira waɗanda suka kira ka text message duk abin da ke jikin wayar ka za a iya dubawa kwarai da gaske kwarai mm. so ka amma tun da wannan guri ba fili mai dogo ne in Allah da wani lokacin kuma za mu kawo muku bayanin irin wannan illar abin da shi wannan virus din Trojan horse da yanda suke da yanda ake maganin su da kuma yanda ku kare kanku daga wannan abubuwa na haka da ke so mm, kuna ah. mutanen mu shine eh. masu waya mai ah, smartphone su guji sa irin app masu na kyauta saboda arsenal na zo da wannan irin abubuwan a cikin su wanda kai eh. kana ganin ka samu abin kyauta baka san kanka ka jima fa ba haka ne doctor akwai abin da nake karantawa a jikin irin waɗannan app din akwai wani wanda yake har hada hotuna da na bude sai aka tambaye ni cewa na yadda da wannan program din sai na ce barin karanta irin abubuwan da yake wato bayanin da yake abin har hada hoto ne amma kuma wai cewa zai iya canja abubuwa a cikin wayarka ba tare da ka sani ba amma mutane ba sa ganin wannan kawai sai su danna su ce sun yarda da aka ce ga ka sai ka dauko abubuwa kai abin da ke kokari ka ga kai amfani da shi ba ka duba wani abu da ake kiransa fine print ne rubutu kankanin rubutu hmm. wannan anan suke sa dole ba doka ta ce sai sun rubuta maka to za su rubuta maka amma sai su rubuta maka kananan rubutu inda kai ba za ka iya karanta ba ka dauko kara ne da kiyashi a cikin sa haka kana tafiya baka sa akwai kiyashi ba sai da ka zo gida ka fashe ka komai kiyashin ya kanka to haka hmm. wannan problem ne ke haka to kamar ji wannan abuwa na kyauta eh kamar a gurguje kuma a dunkule doctor wace irin shawara za ka ba da mutanenmu game da irin hulɗar da suke a kan facebook domin su guji ma 'yan damfara waɗannan 'yan sanan intanet da ke satar bayanansu suna cutar su ba su sani ba. abin da zan ba da shawara shine a guji dukkan wanda zai aiko maka da wasiƙa cewa ka zo ka yi kaza ka danna wannan guri kada ka danna idan an ce kamfani kaza ne to ka tafi google ko kuma yahoo kai google na wannan sunan kamfanin in kai google sunan kamfanin ka je sama inda http take ka rubuta sunan wannan kamfanin ka danna ka je baki wannan kamfanin ka cewa abin da aka ma gaskiya ne dan duk kamfanin da ya aiko maka da wasiƙa da cewa ga guri kaza na za ka samu to in ka je gurin ka je website din su za ka tadda wannan abin ko da sun aiko maka da sunan wanda ya sani ka ne za a iya shiga email din sa aiko maka ta boye wanda shi bai ma san an aiko maka ba ko kamar ni da kai yanzu na aika kai wasiƙa da cewa na aiko ka danna wannan abu kar ka danna hmm. ka tafi wannan kamfanin ka gani in abin gaskiya ne saboda za a yi shiga kuma email dina a aiko maka da ita hmm, haka so mutane su zama na very vigilant zama da suna suna lura da irin wannan abubuwan da ba wasu abu bane amma hakika wasu abu ne domin za su cuce ka da karshe Cirka a mako mai zuwa za mu ji abin nan da ake kira Trojan Horse wato wani abu da za a sanya wa mutum a cikin wayarsa ko kuma a kwamfutarsa domin ya rika kallon duk abin da mutum yake yi ba tare da ya sani ba a kasance lafiya. a gaida Malam Iro, Allah kuma nuna mana mako mai zuwa kafin mu karkare ga takaitattun labarai. tayin Hutu sun mamaye birnin ta'iz da ke tsakiyar kasar yaman a kamarin rikicin kasar yan yakin sa kan waɗanda ba sa goyon bayan shugaba abdurrabu mansur hadi wanda ke da goyon bayan amurka sun kwace filin sauka jiragen saman soja daga hannun hukumomin kasar a ranar asabar da daddare ba tare da wani wahala ba sa'o'i bayan da suka kwace birnin ne kuma shugaban 'yan tawaye abdulmalik alhuthi ya lashe takobin cewa zai tura sojojinsa zuwa kudancin kasar inda shugaban kasar ya fake jiya lahadi shugaban kasar tunisia beji child esbesi ya ce har yanzu ba a kama ɗan bindiga na uku da suka karkashe mutane a ɗakin adana kayayyakin tarihi na ƙasar ba an kashe biyu daga cikin waɗanda suka kai harin amma mutum na uku ya gudu to amma shugaba Essebsi ya ce shi ma an kusa kama shi. Shugaban ya wannan furucin ne a wata hira da wani gidan talabijin na Faransa ya yi da shi a harabar ɗakin adana kayayyakin tarihin. Furucin shugaban shine karan farko da jami'an ƙasar suka faɗa cewa 'yan bindiga guda uku ne suka kai harin da ya kashe mutane 21. Duk da mummunar gumurzun da ake a kewayen Tripoli babban birnin ƙasar Libya, za a ƙara wa'adin shawarwarin samun zaman lafiya da majalisar ɗinkin duniya ta shirya waɗanda ake yi a ƙasar morocco da kwanaki biyu tattaunawa da ake a birnin herat na shakatawa ta yi kusan wargajewa bayan da sojojin da suke da alaƙa da majalisar dokokin ƙasar da ke da goyon bayan wasu ƙasashen duniya a birnin tobruk suka kai hari birnin tripoli to amma a jiya lahadi jami'an majalisar ɗinkin duniya suka ce akwai yiwuwar za a cimma yarjejeniyar kafa gwamnatin haɗin kan ƙasa cikin kwana ɗaya ko kuma kwanaki biyu idan Allah ya yarda. To a gaishe ki da takaitattun labaran kuma muka kawo ƙarshen shirin na safiyar yau sai kuma da hantsi idan Allah ya nuna mana mu sake shigowa da wani sabon shirin. Kafin mai sallama bari mu miƙa gaisuwar fata alheri da taya murna ga iyalan marigayi Dauda Baraya Datti. domin auren ɗansu datti dauda da amaryarsa caroline ɗan ladi musa da aka ɗaura ranar asabar a kaduna sai kuma iyalan malam ali garba na tashar prtv jos domin auren 'ya'yan alhaji ɗan jinjin hafsat da maryam waɗanda su kuma aka ɗaura wa aure ranar juma'a a nasarawa jos allah ba da zaman lafiya da zuri'a mai amfani yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman jimai ali da ta taya na gabatar da shirin da kuma malam siri da ya harhaɗa shiri da bada umarni sai kuma injiniyan mu na yau jim harman alheri ke muku fata alheri sai kuma da hatsi idan allah ubangiji ya nuna mana. thank you This program has come to you from the Voice of America, Washington.